ya sake kawo mu bisa wannan telebijiyon na tambara domin sihu wanda suke gana tsakanin littafinsa da hadisan annabinsa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insha Allah 'yan uwa musulmai maudu'in da za mu tattaunawa a kai shi shine mukhalafat inda qada'il ilhaja bi ma'ana su ababe ko in ce kusakurai kurakuran da muke afkama a wajen biyan bukata lokacin da mutum ya je bi ma'ana dush ya je magewaya a wajen biyan bukata sawa'an hitsari ne je da shi ko bayan gari akwai kurakuran da muke yi a wuraren nan a wajen biyan bukata saman shi ne muke son mu faɗakar da junanmu abu na farko ko in ce kuskure na farko wanda muke yi a wajen biyan bukata shine adamu zikrullahi inda dukhulul khala'i wal khuruj minhu rishin yin addu'a lokacin da mutum zai shiga a cikin magewaya ko kuma lokacin da zai fitowa wannan kuskure ne wanda da yawa daga cikinmu suna aikata shi wani lokaci za ka samu wani shi bai iya ba ne samma bai addu'ar ce ma bai iya ba ballantana ya yi tun ta shigar har ta fitowar saboda ni matsaloli na addini muna wasa da su sosai ilimi na addini muna wasa da shi sosai za ka samu galibi da yawa daga cikin mutane ba su iya bi ma'ana wannan addu'ar da ake yi a lokacin da za a shiga dusha ko kuma addu'ar da ake yi a lokacin da za a fitowa za ka samu dewa ba su iya ba saboda ni ba a karatu wani kuma kuma ba a yi saboda ka kuskure ne mutum ya shiga cikin dushiyar haka kawai ba tare da ya yi addu'a ba ko ya fito bai yi addu'a ba wannan shi ne kuskure na harko wanda galibin mutane suke yi faminan nas yana daga cikin mutane mai yansa an yazkurallaha wanda yake mancewa da ambaton allah azza wa jalla inda dukhulul khala'i a lokacin da zai shiga a cikin ma'ana magewaya lokacin da zai shiga dush akwai daga cikin mutane wa'inda suna mantawa da ardu'ar da ake yi ba su yi wa inda min haka lokacin fitowar haka suke fitowa ba sa addu'a wa haza wannan kuma ya ja'aluhu urdatan li'iza'i shaitan wal itla'i ala auratihi wannan rishin yin addu'a lokacin da za ka shiga ko za ki shiga a cikin dush rishin yin wannan addu'ar yakan sa bimana mutum ya bijiro mai cutarwa ta shedan kenan duwanda wanda yake shiga a dush duwanda ke shiga mugewa ba tare da ya yi addu'a ba wannan rishin addu'an nan yakan sa ma'ana mutum ya bijiro ma cutarwar shaidan da damu su shaidan nunan khaba'i yadda annabi ya faɗa don haka ba inda suke so sai inda yake da dauɗa to za ka samu duk inda ake yi. ma'ana zubar da najasa hitsari bayan za ka samu wuraren nan shine wajen rayuwarsu to a nan ya za ka yi ka zo inda suke rayuwa ka shiga ba tare da kai addu'a ba ga addu'an nan wa ita ce za ta zama wa kariya gare ka game da nan ma'ana aljannu da suke rayuwa a cikin wannan magewayin hadisi ya tabbata daga ali dan abi talib radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzo Allah tsira da minci Allah su tabbata a gare sa ya ce sitru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala' an ya kula bismillah wannan hadisi hadisi ne wanda tirmizi ya ruwaito shi hadisi ne yadda yake ibn maja ya fitar da shi albani inganta shi rahimahullah a cikin sahihul jami manzon allah ya ce suturar da ke tsakanin dan adam sutura wadda take tsakanin ma'ana idanun shaidanu na jin da kuma al'aura ta bani adam shine ni idan ɗayansu su 'yan adam in idan ɗayansu ya shiga bimana a cikin bimana dush an ya kula bismillah ya ce bismillah kenan cewa bismillah a lokacin da zaki zaki mura shine suturar da ke tsakanin ka da idanun aljanun da ke rayuwa a cikin wannan dushe kenan sai ya zama mai sutura ce kariya ba sa ganin al'aurarka amma wanda ya shiga haka nan shidannu sukan wasa da al'aurar shi kafin ya ida biyan buƙatarsa wanka ne ya je tsari ne bayan gari har yaka idawa shaidannu suke wasa da al'aurarka in mace ce haka shaidannu suna wasa da al'aurarki a lokacin da kike biyan bukata in kin shiga ba tare da addu'a ba kina abin da zai zama wa kariya sutura tsakaninki da wa'annan aljanu shine in zaki ta in zaki shiga ki ce bismillah wa amma sunna inda dukhul khala'i abinda yake sunna a wajen shiga magewaya abinda ke sunna yayin da mutum zai shiga cikin dush wal khuruji minhu da kuma lokacin da mutum zai fitowa daga wannan magewayan fahiyar kallati shine kamar wannan hadisi da anas bin malikin radiyallahu anhu kala anas ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance iza da khalal khala'i iza da khalal khala'a idan bi bana annabi ya shiga a magewaya qala annabi na cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi ana ce annabi ya kasance in ya shiga bi ma'ana an gina fi'ilin akan fi'ili ma bi aka ce iza khala. amma ana nufin idza arada an yadkhula kenan nan mutum ba zai aiki da ma'ana zahirin hadisin ba ya ce idan aka shiga aka ce sai ka yi addu'ar bayan ka shiga a'a addu'ar mutum zai yi ka gabanin ya shiga kana kusa da magewayan sai ka fara allahumma inni a'udhu bika min al kana kawo daidai an takon da ya saura ka shiga ka fara tunda addu'a ba mai tsawo bace kana ka bakin kowa ya zamanto ka da abun da zaka faɗa sai ka shiga wannan shi sai ka shiga don haka ba wai sai bayan an shiga ba ake yi duk da an gina filin akan fi'ili madi amma abun da ake nufi shine idan mutum ya yi nufin shiga ba idan mutum ya shiga ba wannan kur'ani ma yana amfani da irin wa'annan wurare da dama kamar kaga inda Allah ya ce wa idza qara'ata alqur'ana sai ce fasta izbillah kaga nan qara'ata fili madi ne idan ka karanta alqur'ani to ka nemi tsarin Allah kaga kuma abun da ake nufi ai zaka neman tsari ne gabanin ka fara karatu zaka zaka ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma in ka bi zahirin ayar sai bayan ka kare karatu ne zaka ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda an gina shi akan fi'ili madi to kaga amma abin da ake nufi idan ka nufin karatu to kai isti'aza to shine nan ma idan ka nufin shiga dushi to sai ka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is kamar yadda manzon Allah sallallahu ya kasance yana faɗa ya Allah ina neman tsarinka daga shaidannu aljannu maza da kuma mata wafi ruwaya a cikin wata ruwaya kana iza da khalifa manzo Allah ya kasance idan ya shiga bimana zai shiga a cikin magewaya ƙwala yake cewa bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is kun ga waccan ruwaya ba ta da bismillah wannan ruwaya wadda ma'ana ruwaya ce wadda bi ma'ana ibn abi shayba ya ruwaito shi albani ya inganta a cikin ma'ana sahihul jami annabi yakan ce bismillah sannan ya ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubus wal khaba'is qala imam shaukani qawluhu idza dakhala al-khala shaukani yake cewa fadar an ma'ana nan Anas da yace idza dakhala al-khala idan annabi ya shiga magewaya qala fil fath ma'ana imam shaukani yake cewa ai kana yaqul hadha zikr annabi ya kasance yana faɗin wannan zikiri ne inda iradatin dukhul la ba'dahu idan yayi nufin ma'ana shiga magewa ba bayan shiga ba a'a in yayi nufin shiga wannan kuma tsarihi ne imam bukhari ya zo da shi a cikin adabul mufrad na'am ɗan uwa musulmai wannan addu'ar da annabi alaihi salatu wasalam ya karantar da mu yi lokacin da za mu shiga magewaya amfani ne wanda yin shi zai dawowa ne zuwa gare ka ga ladar zartar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga kariya ce gare ka ka samu kariya san fursan tsakaninka da jinnu lokacin da ka shiga magewaya ne ka karanta addu'an nan malamai suka ce lokacin da karanta addu'ar lokacin da kika karanta addu'ar za ki shiga ɗayan biyu ne in ma aljanun da suke ciki ya zamanto sun bar wurin sai idan kin biya buƙatar ki kin ida kin huta sannan su dawo saboda addu'a da kika karanta ko kuma a'a suna nan sai addu'ar ta zamo katanga tsakaninki da su addu'ar ta zamo bi ma'ana sutura tsakaninka da su wa'inda ba sa ganin kama ballantana su cutar maka ka'ida biyan bukatar ka ka hudu shedan aljan ba zai ganka ba ballantana ma ya cuta maka to amma yanzu sakaci da wannan addu'ar yana daga cikin abubuwan da ya sabbaba shaidannu suka samu hanya suka samu iko a kanmu suna ta cutar da mu kadibi yanzu cikin mutum ɗari da ket ka samu mutum ishirin waɗanda suke lahiyayyu waɗanda ba komai a cikin jikinsu musamman ma bangaren mata saboda su sun yi sakaci sun yi rauni a bangaren azkari mace ce za ka samu ta iya addu'a ta zuwa makaranta an koya mata ta iya amma yin sai ya yi wuya ta tsaya ta yi abun ne wallahi sai ɗaiɗaiku daga cikinsu ta iya addu'ar kwanciya barci amma haka take kwanta ba tare da ta yi addu'a ba ta iya addu'ar da ake in an tashi daga barci amma haka take tashi ba ta addu'a ta iya addu'ar in za ta fita gida amma haka take hita gida ba tare da ta yi addu'a ba to kaga ai inda za a ce za ka na kai karo da aljannu wayanda za su iya su cutar da kai ainan nemin ne min babil aula a ce mutum ya yi ƙoƙarin ya kiyaye azkari don ya samu kariya amma sai ka ga mutum ya afka ma magewaya ba tare da addu'a wannan kuskure ne kuskure na biyu adamul istinzahu min al-bawl adamul istinzahi min al-bawl bi rishin tsalkakuwa daga hitsari wannan shine kuskure na biyu wanda muke afkama a wajen biyan bukatunmu mutum ne za ka samu ya je biyan bukata bai tsaya ya biya bukata bimana da kyau sai ka samu ya bata wandonsa ko ta bata zaninta da fitsari faminan nas man yaqdi hajatahu yana daga cikin mutane wanda ke biyan bukatarsa fa ya ta'ajjala mutum ya yi gaugawa wa ya kuma wa ya kuma musri'an sai mutum ya tashi da gaugawa yana to yana kare da gaugawa sai ya tashi bai ma tsaya fitsarin su ida hita gaba ɗai da ya ida manyan sun huto watakila bayan su akwai wani ɗan ɗigo-ɗigo da ke iya huto ma mutum sai ka ga shi kai tsaye sai ya tashi ɗigon nan lokacin da zai fitowa sai ya zamanto cikin wando ne zai fitowa duk wannan lokacin da zai fito mata sai ya zamanto cikin zane ne zai fitowa kaga sai ya bata mata zanenta sai ya bata masa wandonsa kuma mutu ya yi sallah da shi kaga mutum yana tashi sai wannan fitsari ya zubo a cikin tuwahinsa kaga wannan yin haka haramun ne an gane ko bai dace ba saboda najasa ce ga wandonka najasa ce ga zamanki kuma ki je ki yi sallah da wannan najasa wannan haramun ne yin sallah da najasa la ya juz bai halitta an yi salli bi hazihin najasa mutum ya yi sallah da wannan najasa balma innan nabiya sallallahu alaihi wasallam manzon allah akhbarna أن عدم التنزه من البول سبب min asbabi azabil kabari bar ma wannan zance annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari bimana rishin tsarkakuwa daga hitsari yana daga cikin sabubban da ke sa a yi mutum azaba a cikin kabari wa'iyazubillah ka diba ha rashin tsalkakuwa da yayi tsari yana daga cikin ɗaya daga cikin sabubban yin yi ma mutum azaba a cikin mi a cikin kabari duk da cewa mutane su kula da wannan ba dan shi ne a cikin hadisin annabi alaihi salatu wassalam ya ce tanazzahu tanazzahu min albauli annabi ya ce ku tsalkaka daga bi ma'ana hitsari fa inna amata azabar kabari minhu domin gaba ɗayan bi ma'ana azabar kabari bi ma'ana yawancin azabar kabari saboda wannan ake yinsa wannan hadisi imamul albani ya inganta shi a cikin sahihul jami'a dawo kutuni ya rawaito shi hadisi na ibn abbas radiyallahu anhuma ya ce annabi alaihi salatu wassalam marra bi ƙabaraini annabi ya wuce ga kaburbura guda biyu faƙala sai annabi ya ce innahuma la yu'azziba ni wa'annan kaburburan ana musu azaba innahuma la yu'azzabani ana musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin kuma ba wai don wani babban abu don wani babban abu ake musu azaba ba nan malamai suka ce annabi ya ce ba babban abu ba ne ba wai yana nufin zunubin ba ba'ira ba ne a'a zunubin babba ne ba'ira ne amma abu ne wanda a idanunmu bimana ba komai ba ne saboda kullum muna yinsa mu ba mu ɗauke shi komai ba ba mu ɗauke shi komai ba annabi ya ce amma ahaduhuma amman ɗayan fakana la yastatiru min al dalilin yi masa azaba a cikin kabari shine bai tsalkakuwa ne daga hitsari lokacin da ya je hitsari bai tsaya hitsarin gaba ɗaya ya hutu masa sai ya tashi ya tsani ya bata masa wando kaga in ka yi sallah da wannan wando baka da sallah to wannan shine dalilin da yasa ake masa azaba cikin kabari saboda haka yan uwa mu kiyaye mu kiyaye mu tsaya mu tsalkaku a yayin da mun ka je hitsari wata ruwaya annabi ya ce amma ahaduhuma فكان la يستنزه لا يستنزه لا يستنزه min بوله na يتي لا يستتر وتروى wata ruwa يستنزه من بوله yastanzihu min baulihi don haka mu yi kokari mu tsaya lokacin da ka je biyan bukata ka bari sai fitsari gaba ɗaya sun yi da hitowa lokacin ka kama ruwa lokacin ka tashi ba a son gaugawa a wajen biyan bukata an mutum ya bata bi mana wandonsa wannan ɗaya ne daga cikin sabubba daga cikin manya-manyan sabubba waɗanda ke sa a yi mutum azaba a cikin kabarinsa don haka mu kiyaye 'yan uwa musulmai ɗayan kuma annabi ya ce ka ne mishi bin namima annamimanci yake tafiya da shi tsakanin mutane don haka wannan shi ne kuskure na biyu wanda muke yi a wajen biyan bukatunmu wani ma za ka same shi saman hanya ne zai tsaya ya tsarinsa ba ruwa ba wani abu na shafewa haka zai yi yana toga idawa ya mai da wandonsa to wannan ya kamata a yi ƙoƙari a kiyaye da shi a yi ƙoƙari a kiyaye kuskure na uku shine adamul istitar inda ƙada'il haja rishin bi ma'ana sutura a lokacin da mutum yake biyan bukata ya zo haka kawai ga hili bai suturce kansa ba inda ba a ganinsa kawai ya zo ya biya bukata haka wannan kuskure ne inda za a iya a gansa yana biyan bukata wa haza mimma ammat bihil bulwa abu ne wanda gashi ya zama gami gari ruwan dare gami gari ko domin za ka samu wani wuri an gina ma dush amma sai ka samu mutum biyu uku sun shiga ciki ga ma'ana tare mutum biyu su shiga suna biyan bukata wannan yana kallo zuwa ga al'aurar wannan wannan yana kallo zuwa ga al'aurar wannan wai saboda cewa su jinsi ɗaya ne dukkaninsu maza ne ko su biyun duka mata ne kenan dummu ne ba wani abu wanda zan kalla gare ta ba wani abu wanda ba za ta kalla gare ni su ma mazan yi haka ne sai su ga kamar tunda jinsu su ɗaya ne kenan menene zai hana su yi wanka tare me zai hana su biya bukata tare a cikin magewaya ɗaya wannan kuskure ne rishin mutum ya suturce kansa lokacin da yake biyan bukata wannan kuskure ne babba saboda ni hadisi ya tabbata daga annabi alaihi salatu wanda annabi ya yi hani game da haka annabi ya ce la zurur rajula ila auratin rajuli kada bi ma'ana namiji ya yi kallo zurur rajulu ila auratin rajuli kada namiji ya yi kallo zuwa ga al'aurar namiji dan kana ganin cewa dukkanin kuɗai annabi ya ce kada ka yi haka walatan zuwal mar'a haka mace ita ma kada ta yi kallo ila auratin mar'a zuwa ga al'aurar uwata mace annabi ya yi hani hadisi ne wanda imam muslim ya ruwaito shi don haka wallazi ya ƙidi hajatahu amaman nas wanda ke biyan buƙatarsa gaban mutane ana ganinsa yana wanka ko ana ganinsa yana fitsari ko ana ganinsa yana bayan gari ya kunu mutasabbaban fi wuqu'ihim fi ma'asiyatin naziri ila auratihi nan shi ya zamo sabab ya zamo dalilin wanda zai sa jefa mutane zuwa gami su fada ma sabon kallon da annabi ya hana zuwa ga al'aurarsa zuwa ga mana al'aurarsa amma fahuma filwiziri sawa da wanda ya yi kallon da wanda ya zo ya biya bukatar aka kalle shi a cikin zunubi dukkanin su ɗaya ne kenan ba a cewa tun da shi ne ya zo a hanya yana wanka kenan ko mun kalle shi mu ba mu da rai a'a in dai ba kallo wanda baka sani ba ne shi kenan ka kau da kai amma in ka tsaya kana kallonsa to wannan a cikin zunubi dukkanin kuɗai ne وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة daga cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen biyan bukata annahu kana yabta'idu an a'yunin nas annabi ya kasance yana nisantar idanun mutane lokacin da zai biyan bukata yana nisantar mutane yana nisanta inda ba a ganinsa wa asma'ihim haka inda ake jin sa ma yana nisanta bai zowa inda ake ganin sa ko ake jin sa ya biya bukata a'a wannan yana daga cikin shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa an jabir radiyallahu an hadisi ya tabbata daga jabir na abdullah Allah ya kara masa yadda qal jabir yace na ma annabi sallallahu alaihi sallam mun fita tare da annabi fi safarin a cikin wani ma'ana wata tafiya cikin balaguro muna balaguro fakan fakana layatil bawar layatil bazar fakan layati layatil baraz hatta yugi ba falayura annabi ya kasance bimana bai je magewaya ya je bimana wajen biyan bukata sai ya kasance ya ɓoye inda bi na mutane ba sa ganinsa sai ya ɓoye ma ganin mutane ya je inda kowa bai ganinsa annan yake zuwa ya biya bukata amma muha za ka ga ana balaguro bis na tsayawa mazan matan sai ka samu wuri guda ake biyan bukata wannan kuskure ne annabi ya kasance in yana balaguro in biyan bukata ya kama sai ya je nesa inda kowa bai ganinsa ya kamata masu bi su ba mutane uzuri a ba mutane lokaci in an tsaya za a yi tsari saboda mutane su nisanci juna inda kowa bai ganin dan uwansa amma ka gani sai ka samu mace na biyan bukata inda namiji ya zo yana biyan bukata wannan kuskure ne ga kuma daji da haɗi ba wuri ne babu ba kawai rauni da ragganci mutum yana gani ya yi tafiya nesa inda kowa bai ganin sa bi ma'ana yana jin ragganci to annabi haka yake yi tahiya yake nesa inda kowa bai ganin sa kowa bai jin sa sannan ya biya bukatansa na'am kuskure na gaba shine istishabu ma fihi zikrullah inda qada'il ilhaja bi mana cire abunda akwai ambaton Allah gare shi akwai wani abu wanda ambaton Allah ne mutum ya zare shi in ma ga hannunka yake ko ga menene mutum ya hudda shi lokacin da yake biyan bukata saboda yana daga cikin abubuwan da ake kyama an gane ko yana daga cikin abubuwan da ake kyama imamun nawawi rahimahullah ya faɗa cewa istishabu ma alaihi zikrullah fil khala makruhun nan mutum ya shiga magewaya da abun da akwai ambaton Allah in ma zobe ne ko abin da ya kama da haka wannan ana kyamarsa ana kyamar haka yadda mujahid ya faɗa rahimahullah ya ce yukrihu lil insan ana kyama ga ɗan adam an yada huyar kanifa ya shiga magewaya wa alaihi khatimun fihi ismullah lokacin da ya shiga magewayan akwai zobe gare shi wanda zobe nan akwai suna Allah rubuce gare sa ana kyamar haka ana kyamar haka kuskure na gaba shine al-istinja'u bil yadil yumna mutum yayi istinja'i shine tsalki da kara ko duwatsu yayin da ba ruwa mutum zai tsalki da kara ko duwatsu wannan istinja mutum ya yi shi da hannun dama ana kyamarsa ya zamanto karan da mutum zai karcewa da su da hannun dama ne ya rike da su ya rike wannan kara yana karcewa wannan ana kyamar haka faminan nasu man yastan jibiya da yumna yana daga cikin mutane wanda yana istin ja’i ne da hannunsa na dama haza wa haza khatu'un wannan kuskure ne li'anna yadda yumna domin hannu na dama tusta amalu fil musafaha da shi ne ake musafaha in za ka ba ɗan uwanka hannu hannun dama kake basa wal akhdhu da shi ake karba wal uta da shi ake bayarwa wa nawi zalika da makamancin haka amma shimal amma hannu hagu fayyar lil istinja shine ake tsalki da shi ake istinja'i da shi ake kama karan ko duwatsu a karce wama ila zalika da abun da ya kama da haka don shi ne aisha ta ce annabi ya kasance yana birge sa duk wani abu da zai yi wanda yake mai kyau ne ya fara sa da dama da aka wannan shi ne sai mutum ya kokari wannan kuskure ne karcewa da hannun dama yanda hadisi ya tabbata da katada ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idza shariba ahadukum idan ɗayanku ya sha ruwa ko yana shan ruwa fala na tanaffas ina kada yi numfashi a cikin bimana ƙwaryan ruwan nan da yake sha wa iza atal khala idan ɗayanku ya zo magewaya fala yamsa zakarahu kada ya shafi zakarinsa biyaminihi da hannunsa na dama wala ya tamassa biyaminihi kenan kada ya shahi kuma bi mana bayan garin da ya ko fitsarin da ya da hannunsa na dama wannan shi ma yana daga cikin kuskuren da wasu daga cikin mutane sukan yi kuskure na gaba shine masu zakar bilyamin taɓin zakari da hannun dama inda tabawul awil istinja lokacin da mutum yake hitsari ya zamanto ya riƙe zakarinsa da bi ma'ana hannunsa na dama wannan kuskure ne kuskure ne annabi ya yi hami sallallahu alaihi wasallam cewa kada ɗayanku ya riƙi zakarinsa yayin da yake bi mana hitsari sannan 'yan uwa musulmai yana daga cikin kuskuren da bi mana muke yi a yayin biyan bukata shine mi mutum ya zo ya biya bukata qada'ul haja fi qari'ati tariq mutum ya zo ya biya bukata a tsakan hanya auta ta zillil ashjar ko kuma karkashin inuwa itace inda mutane sukan iya zuwa su zamna domin su huta mutum ya zo nan ya biya bukatarsa wannan kuskure ne wa haza aidan wannan shi ma mimma ammat bihil wulwa yana daga cikin abun da yau ya gewaye ko'ina za ka samu ko'ina ana yinsa za ka samu wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da ni ya watsu ba ɗauke sa komai ba hadisi ya tabbata daga abu huraira radiyallahu an daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace ittaqul la'anaini ku yi tsoron dimana guda biyu ku yi tsoron tsinuwa guda biyu kalu suka ce ma annabi wa la'anaini ni ne ne wa'annan mana tsinoyin guda biyu ya rasulallah kala annabi ya ce allazi ya takhalla fi tariqin nas a gani ashe tsinuwa ce akan wanda yake biyan bukata akan hanyar mutane da annabi ya ce ku yi tsoron tsinannu guda biyu sabai suka ce mine wa'annan suwa ne menene wa'annan mana tsinuwa guda biyu tsinannu guda biyu annabi ya ce wanda yake biyan bukata fi tariqin nasu a hanyar muta cikin hanyar mutane au fi ko kuma cikin inuwar mutane inda mutane suke zama su huta gani don haka wannan bai da kyau sannan yana daga ciki imana biyan bukatar e eh, kuskuren da mutane suke yi a wajen biyan bukata shine bimana eh, biyan bukata mutum ya fuskanci al-istiqbalul qibla wasu ha. inda kada ilhaja huskanta alkibla ko ba alkibla baya yayin da mutum yake biyan bukata ya zamanto inda alkibla ne nan mutum yake dibi ya tsari ko ya bayan gari ko ya wanka ko ya ba alkibla baya wannan kuskure ne faminan nasu yana daga cikin mutane man iza arada an yaƙi hajatahu wanda idan ya yi nufin biyan bukatarsa fi sahara a cikin sahara fa innahu yastaqbilu al-qibla zaka same shi ya huskanci qibla aw yastadbiruha ko kuma ya ba al baya wa qad naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an zalika hakika annabi yayi hani daga wannan wal adilla ala zalika kasiratun dalilai da suka zo a kan haka da yawa ne annabi ya faɗa cikin hadisi cewa idza ataitumul gha'ita idan ɗayan ku ya je yin bayan gari fala tastaqbilul qibla bi ma'ana kada ma'ana ka huskanci alƙibla bi ga'itin da bayan gari nan da ka je wala baulin haka kada ka huskanci alƙibla da hitsari wala tastadbiruha haka kuma kada ku ba alƙibla baya yayin da kuke bayan gari ko kuke hitsari walakin sai dai sharriku au garribu ku dibi ma'ana. mawutar rana ko mahaɗar rana wannan magana annabi ya yi ta a madina inda su mahutar ranar da ma shine sun ka saba ma dibin alƙibla ko ba alƙibla baya mu kuma a nan mahutar ranar da shi shine in muka ce za mu haka kamar mun dibi alƙibla ko mun ba alƙibla baya kenan sai dai mu dibi bi ma'ana inda ba wannan mu malamai sun yi saɓani dangance da wa'annan hadisan wasu suna gani eh, in wuri ne wanda aka gine to babu laihi ana magana ne a cikin bi ma'ana hili inda hili ne zalla haka babu gini nan ne ake maganar kan mutum ya ɗibi alƙibla ko ya ba alƙibla baya suna ga in an riga an gine wurin to babu laihi wannan malamai sun yi saɓani amma duk da haka ko an gine shi mutum bimana ya kauce madibin alƙiblan shi ne ya fi sahaba annabi sun kasance sun je sham sai suka iske mana an gina magewayi magewaya an gigina su ne suna dibin bai ma'ana ka'aba suka ce in muka shiga fanan harif sai mu bi mana mu karkace mu alƙiblan nan ya bukatar mu in muka bana bayan wannan sai mu nemi gafara Allah a gani don haka sawa'an wurin ginanne ne ba ginanne ba ne in mutum yana da ikon kauce ma alƙibla ya kauce mata sai dai an gina an riga an yi bakin na wurin magewayan an yi shi yana kallon alƙibla ko ya ba alƙibla baya ta yadda mutum bai iya tsugunawa sai ya dibi alkibla ko ya ba alkibla baya ta wannan babu laifi ya zamo uzuri don haka wannan yana daga cikin kuskuren da muke yi a wajen bi ma'ana biyan bukata sannan yana daga cikin kuskure da muke a wajen biyan bukata shine mi qada'ul haja inda al biyan bukata a wajen kaburbura inda nan wuri ne wanda an binne mutane akwai kabari akwai kaburbura a wajen mutum ya zo ya biya bukata a wurin wannan kuskure ne wanda yau in ka je yantala za ka samu mutane suna aikatawa da an zo kafin a yi magawa sallah mutum ya shiga a wajen famfo ya ɗibi sai ka gani ga dushi nan waje inda aka gina amma za ka samu mutane a cikin makabarta suke hitsari cikin kaburbura wannan kuskure ne kuskure ne mutum ya zo ya biya bukata inda aka binne mutane duk da cewa mutane ne wa inda sun mutu an binne su suna da kima suna da daraja don haka bai kamata mutum ya zo ya yi tsari ba a cikinsu wannan yana daga cikin kuskuren da bimana muke abkama sannan yana daga ciki kuskuren da muke yi al-istinja'u biwarasin warathin wani za ka samu yayin da bai samu ruwa ba to in zai karcewa zai samu ma'ana kashi yake samu ko bayan gari na dabbobi a ƙauye kake samun wannan shi sai yi amfani da wannan waminal mukhalafat yana daga cikin abubuwan da ba kuskure ne anna ba'dan nas shashen mutane yastakdimun al'azam suna amfani da bimana kashi awil warath ko bayan gari na dabbobi fil istijmar a lokacin da suke istijimari wa duhun shashensu yasta'milul waraq al-maktuba shashensu zaka samu suna amfani da takarda mai rubutu wastimal warak al-maktuba haramun bila shak mutum ya yi amfani da takarda mai rubutu wajen karcewa imana lokacin da ya je biyan bukata ya shafe da takarda wadda take tana da rubutu wannan haramun ne babu shakka a cikinsa li'annal waraka domin takarda ji najidu fiha qur'anan muka iya samun rubutun alqur'ani rubuce gare ta aw hadithan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko wata magana ta annabi rubuce wan sallallahu alaihi wasallam naha an yastanji ahadun bi azumin aw warathatin aw Kuma humamatin yanzu Allah ya yi hani mutum ya biya bukata binana da kashi ko ya zo ya biya bukata da binana bayan gari na dabbobi takarda wasu malamai suna ganin cewa ko ba ma rubutun kur'ani ba ko hadisi in tana da wani rubutu wanda yake rubutu ne mai karamci rubutu ne mai kyau ko da ba kur'ani ba ne ba hadisi ba ne bai dace ba a yi amfani da ita a wajen bimana ma'ana e, karcewa hadisin ibn mas'ud radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah ya la tas la tastanju bil bilwaras kada ku bi ma'ana ku yi tsarki kada ku yi bi ma'ana istinja'i da bi ma'ana ku karce da kashi na dabbobi ma'ana jaki ne ko mine ne kada ku karce da shi warabil izam hada kuma karce da kasusuwa fa innahu zada ikwanukum min aljin domin wannan ha abincin dan uwanku ne daga cin aljannu kenan yan uwanku musulmai 'yan uwanku aljanu wannan shine su kuma suke ci kashin nan da kuke yadawa don shi annabi ya ce idan za ku yada kashi ku yada da bismillah don ya zamanto shaidanin da zai samu ya yi umfani da wannan kashi shaidani ne dan uwanku musulmi amma kana yada ba da bismillah ba to dukkan shedanin da ya samu zai iya umfani amma da ka ce bismillah to shaidanin da ba musulmi ba ba zai samu ya yi amfani da wannan kashin ba kenan saboda shi annabi hana eh, bi ma'ana tsarki da wa'annan sannan yin istinja'i bi akalli min salasati ahjar da abun da bai kai duwatsu uku ba ko kara ne mutum zai istinja'i zai karcewa da su to in ba su kai uku ba wannan kuskure yambagi alal muslim ya kamata ga musulmi iza kana fi sahara'i faƙada hajatahu idan yana cikin bimana sahara yana cikin hili yana dashi ne ya biya buƙatarsa walam ya jid ma'an bai samu ruwa ba wanda zai wanke ba an yastanji bi salasati ahjar to ya kamata gare sa bai samu ruwa ba to yayi istinja'i ya tsalkaka da bi ma'ana ya yayi tsarki da bi ma'ana duwatsu guda uku walayan bagi baya kamata an ya kalla an zalika ya yi tsarki ya karce da akalla abun da bai kai duwatsu uku ba kenan ɗaya ko biyu a bai kamata ba domin annabi alaihi salatu wasalam ya yi hani anil istinja akan mutum ya karce bi akalla min salasati ahjar da abun da bai kai duwatsu uku ba abun da bai kai duwatsu uku ba saboda eh, hadisin abdurrahman bin yazid wanda shi ne za mu liƙewa da shi ƙilal salman allamakum nabiyukum kulla shay'in ya ce musulman mana annabinku ya karantar da ku komai hatta khira'a hatta bi mana yadda za ku biyan bukata sai da annabinku ya karantar da ku faƙala salman eh salman ya ce ajal nahana an al qibla bi qa'itin aw bawlin yace annabi ya hane mu mu huskanci qibla lokacin da muke bayan gari ko muke hutsari au an nastanji bil yamin ko kuma mu bi ma'ana karce da hannun dama au an yastanji ahaduna ko ɗayan mu yayi karcewa bi aƙalli min salasati ahja da abun da bai kai duwatsu guda uku ba auyastan ji birajihin ko mutum ya yi tsarki ya karce da biwana gashin dabbobi ko kuma kashi ana nuna muna lokaci yayi don haka daga nan za mu dakantawa inda muka samu daidai Allah ubangiji ya hada mu cikin lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdik ashhadu ashadu allah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah